bayan an kwashi waɗannan watanni takwas ɗin a yanzu dai gwamnati ta amince da bukatun ƙungiyar malaman jami'o'i wato asu da ke neman a dakatar da batun sa membobinta a manhajar ippis wanda gwamnati ta ce ta haƙura da wasu lamura waɗanda suka haɗa da wajabta biyan malaman ta IPPIS ɗin da kuma ƙara musu kuɗin alawus da kuɗin gyara jami'o'i. Mai magana da yawun ƙungiyar ASU kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Farfesa Muntaka Usman ya yi min ƙarin haske yana cewa. Zama na ƙarshe da muka yi da su Juma'ar da ta wuce sun ba da abubuwan da suke ganin za su iya yi. To, mu dama yawanci shugabannin wannan kungiya da yawanci dai 'yan aiki ne. Duk abin da suka faɗi yanzu mun riga mun rubuta mun aika ma dukkan rassanshin ƙungiyar malaman jami'a da ke wa'annan jami'o'i su sauran mambobinmu za su tsaya su duba duk abin da gwamnati ce su fillance filla-filla sannan sai su ba da ansa a kan wannan abubuwa da gwamnati ta ba da ta magana a kai to idan suka ba da wannan ansa mu ranar juma'a mai zuwa in allah ya kai mu 26 ga wannan watan za mu koma mu gaya ma gwamnati abin da mambobinmu suka ce. To wane mataki za a bi wajen biyan basussukan albashi da malaman ke bin gwamnati? Ministan kwadago Chris Ingige ya yi bayani. and the vice chancellors are to work together to make sure that the withheld salaries when been paid through the old method, the old platform. Ingigi ya ce tun da yanzu an kai wannan mataki hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa wato NUC da manyan shugabannin jami'o'i za su zauna su fitar da jadawalin bashin albashi da suke bin gwamnati sannan a yi amfani da tsohuwar manhajar da aka saba biyan malaman da shi a biya su kuɗaɗensu to sai dai mai nazari a al'amuran yau da kullum. Comrade Isa Tijjani ya ce gwamnati ba ta da gaskiya yaudara ce kawai ta take yi matsalar nan ba warwarewa za ta yi ba saboda gwamnati dai ba za ta cika alkawarin abin da ta gaya wa 'yan asu ba saboda alkawarkan ba abin da za ta iya cika ba ne na biyu ni abin da yake bani mamaki shine cewa ban taba ganin inda za a ce wai mutum ya je domin ya tattauna bukatarsa da wanda ya ɗauke shi aiki kuma ya ce ɗari bisa ɗari idan ba a biya mar wannan bukatun ba sai dai duniya ta tashi to wannan ina ganin kaman an yi nisa a yanzu dai gwamnati ta amince da ƙara kuɗin alawus na malaman musamman daga naira biliyan talatin zuwa naira biliyan talatin da biyar sannan kuɗin gyaran jami'o'i daga naira biliyan ashirin zuwa ashirin da biyar. a yanzu dai iyaye da ɗalibai sun zuba ido su ga yadda za ta kaya tsakanin asu da gwamnati ke shirin yi wa wani ɓangare na malaman jami'o'in mai suna konuwa rajista madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya